na farko da na taya 'yan uwa na 'yan najeriya ina toya su murnar da allah cikin ikon ya sa muka gama wannan bauta na shi cikin lafiya ina kuma yi musu fata allah ya sa allah karbi ibadun da muka yi allah ya sanya alheri allah ya karbi duk al'amura da muka yi na ibada saƙona dai shine kowace ƙasa da take ƙoƙari ta samu yadda za ta ci gaba da al'amura ta shiga irin waɗannan matsaloli ba mu kaɗai ba ne amma waɗanda suka shiga da muna iya koya daga gare su sun daure sun sun imani kan ƙasansu kuma an nuna musu shugabanninsu sun nuna musu yadda za a yi in muka yi haka muka daure muka yi imani ina in allah ya da ina tsammani za mu samu nasara Me kake gani ya kamata a yi da ba a yi ba daga bangaren gwamnati har ya zuwa su 'yan ƙasa kansu da ya sa matsalar tsaro ta kice ta cinyewa a Najeriya? Na farko dai ya kamata a yi fahimtar irin wannan sha'anin tsaro ba a Najeriya ba ne kaɗai na farko. In ka tuna shekaru sittin da suka wuce haka mun taɓa shiga cikin wannan hali inda har ta kai mu ga zuwa yaƙi. amma mutane sun goyi bayan shugabanninsu a lokacin da kuma su sojoji duk sun ga suna lalle aikinsu ne tun da allah ya kawo mana wannan mu yi imani cewa ba za mu yarda ƙasar mu ta wargatse ba kowa ya a kowane mutum a kare mishi mutuncinsa a kare masa dukiyarsa kamar yadda kundin mulkin mu ta faɗa in an yi haka bayan imani da haka ina in Allah ya ta za mu samu za mu samu matsala na wannan To kamar yadda ka faɗa gwamnati ta sami ƙarasa yakin basasa a cikin watanni goma sha takwas a can baya. To amma wannan karon lamarin ya kwashe tsawon shekaru. Hasali ma ya fara ne a wasu yankuna kalilan amma a yanzu matsalar ta game dukkan sassan kasar har ma da masu fafutukar ballewa daga kasar. Shin me bambanta su? Muddin mutane mun san an yi haka sai mu yi nazari da yadda aka yi a lokacin da muka yi yakin basasa ko kuma yadda wasu ƙasashen duniya suka yi nasu sai ya zama mana darasi wanda za mu koya game da yadda suka yi muna iya yin yadda kowa ya samu nasara na imani najeriya allah ya yi muna masu kishin ƙasa ne cikin saboda kishin ƙasan za mu iya yin kome da ya kamata mu tabbatar ƙasanmu ta zama ƙasa ɗaya wanda duk ya ce ma zai balle bana da tun zai iya don ba zai samu nasara ba. Idan na fahimce ka kana tunanin duk da halin da ake ciki za a iya shawo kan matsalar kuma Najeriya za ta ci gaba da zama ƙasa ɗaya? Kwarai ni na imanin haka. Domin in ka tuna mutane da yawa Allah ya karɓi rayukansu saboda su tabbatar cewar ƙasar ta rage ɗaya. In mu kuma da muke raye da kuma waɗanda za su zo gaba ba su bi wannan turba ba kaga kamar ba mu kyautawa waɗanda Allah ya karɓi rayukansu ba saboda ƙasar ta zama ɗaya mun ci amanar su kenan